الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن اللتان في تربية الأولاد في الإسلام نا عبد الله ناصر قلوان إذا ما كمان تابع منا تشكين قفا الدمانة يربطوا أكل وتن مثلا abin da ya shafi wasan rufe fuskar ya mace da kuma rufe hannayenta da kuma wasan rufe jikinta gaba daya mun ji abin da malam ya ɗauko na tafsirin wannan aya da allah ke cewa ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يقرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما من جاء بنا ما لا يتكون تفسيرا مغباتا كان وانا آية karo na biyu kuma mun ji abin da ya inganta daga annabi da kuma matan sahabbai kan matsalar rufe wata rufewar kyamata ga fuskarta inda muka ji malam ya nuna mana cewa wata mace ya ko musulma ta taɓa zuwa don biyan wasu al'amuran da suka shafi bukatun al'amuran da suka shafe ta biyan bukatar tata a kasuwar banu kuma ta tafi ne da hijabin ta irin na musulunci ta rufe jikinta gaba ɗaya da fuskarta sai wani fasiki cikin mutane cikin yahudawa wani ɗan iska wacce ya taso mata ya rinka mata izgiranci yana mai gado ta izgiranci wannan tsinan nan ya nemi ya tilasta ta a kan sai ta daga nikabinta ya ga fuskarta amma ta da ta fasa ihu tana neman taimakon jama'a nan ne aka samu wani mutum cikin musulmi ya faɗo kan shi wannan da ya hude take ya gatsa shi sakamakon abin da waɗannan hannaye nashi wato suka ja masa malam ya nuna mana daga nan ne watan daga waɗannan hadisai ingantattu ne abu zai fito fili gare mu cewa lallai matan manzan Allah da matan sahabbai suna rufe fuskokinsu in za su fita cikin wasu biyan bukatunsu ne wa ko da kuwa sun ɗau harma da aikin hajji saboda kudirin da suke da shi a zuciya cewa lallai sutarce fuskar ya mace wajibi ne shari'ar musulunci ta ba da umarnin kai haka Allah ka shirya da mu nan sai malam ya ce wani sani kan bari mu ji kuma karo na uku ina ma gul hul a'immatul mujtahiduna zuwa ga abinda manyan malamai da suka kai matsayin mujtahidai suka faɗi asiqa waɗanda suke amintattu fi qadiyyati kashfi wajhi mar'a game da matsalar watan buɗe fuskar ya mace musulma in za ta fita zuwa wani malam ya ce zahaba jimhurul a'imma mafi yawan malaman musulunci sun tafi ne al-mujtahidin al-akhlaq waɗanda suka kai matsayin mujtahidai kuma suka kai matsayi na ƙarshe da ake gani a ilim. wa ala rasihim ba ma kamar wanda ke kan gaba Ahmad wa Malik. waɗannan gaba ɗaya sun tafi ne ila anna wata mar'a auratun cewa fuskar ta mace dai al'auran wa anna satrahu wajibun kuma rufe fuskar ta mace din za ta fita daga gidansu zuwa wani wuri wannan rufewar wajibi ne wa anna kashfahu buɗe fuskar in ta bar gidansu haram an gane ko Allah ka shiryar da wa hujjatuhum fi zalika hujjarsu kan haka ma tabbata ani sahaba hujjarsu shine abin da ya tabbata da aka samo daga sahabbai wasalaf da kuma tabi'ai fi annal ayata yudnina alaihinna min jalabibihinna cewa wannan aya da Allah ke cewa su kusantar da zumbula zumbulan hijabansu ga ƙasa wannan aya ta amur bi satirul waje magabata na cewa tana umarni ne da rufe fuska na damaci wani yu'akkidu zalika fi'lu nisa'i sahaba fi'lu nisa'i sahaba matan sahabbai abinda suke aikatawa yana karfafa wannan fassara da waɗancan suka yi allawati kunna ya yakhrujna li ba'd shu'unihinna waɗanda ke fita daga gidajensu don biyan wasu bukatu nasu wa kunna satiratul wudu suna masu rufe fuskokinsu wa sabilatin niqab suna masu sako niqabin su akan fuskokinsu wa tafsirin sahaba shi ko fassarar da da kuma tafsirin sahabbai an gane ko wa tabi'ina da kuma tafsirin tabi'ai al'aya game da wannan aya da ke cewa yadinina alayhin min jalabibihinna allati sabaqa sharhuha wa tafsiruha wanda sharhi da tafsirinsu ya gabata a baya yana tabbatar da cewa lallai kamar rufe fuska ga kama cikin za ta fita dole a جاء ذلك بالأدلة التفصيلية القاطعة bayanai game da haka watan dalilai game da cewa lallai kama cikin sai ta rufe fuska in za ta fita dalilai akan haka sun zo a qur'ani da sunna watan sun zo daki daki kuma zuwa mai yanke duk wani ne zaki duk wani ja'in da duk wani musu duk wanda zai ce ba haka ba to an kawo dalili da zai yanke hujjar amma fuqahaul hanafiya amma game da malaman fiqh na mazhabin al-imam Abu Hanifa wa man ra'a ra'ayuhum da wanda ke da ra'ayi irin nasu فقد ذهبوا إلى أن Sun san ليس بأورتين سوسن تبع fuskar ya mace ba al'aura bane wa anna kashfahu yajuz kuma buɗe fuska yana halatta idan lam yatarattab alal kashfi fitnatun in dai ba wata fitina da ake ga za ta iya biyo bayan buɗe fuskar su kun gane ko wa amma idan tarattaba fitna amma idan akwai fitintunu da ake tunanin suna iya faruwa idan ya mace na fita ba ta rufe fuskar ta ba za a rinka kallanta maza za su rinka kallanta fa inna kashfahu haram an gane to ko su suka ce buɗe fuskar a irin nan haram saddan lizari a don tsara mutuncin mace an gane don tara duk wata banna da za ta iya faɗo wa dar'al ko wa lil mafsada don kuma tun kuɗa wani abu da zai taso na banna cikin musu wanda yasa suka ce lallai sai ta rufe fuskar ta in za ta fita amma idan ana da yaƙini in ya mace ta fita daga gidansu za ta je anguwa ko makaranta ko biki ko suna za ta fi titina har ta je inda za ta ba namijin da zai kalle ta to idan ana da wannan yaƙinin shi kenan kawai ba ce ta sa ni gani eh? eh, masu zuwa ba baki ko wani taro ko wani ta'aziyya ko abin da ya kama da haka ya mace ta fita tun daga fitar ta har ta je ta da ba wanda zai kalle ta kun gani wato su kansu ku ji waɗanda suke cewa ba wajibi ba ne mace ta rufe fuskanta ta su da kansu kuma sai suka ce amma ba wajibi ba ne idan inda take rayuwa to ana da aminci maza ba za su rinka kallanta amma idan maza za su rinka kallanta to sam su ma sun ce ba su yarda ba sai tarihi to amma imamu ahmad imamu shafi imamu malik su sun ce ko za a kalle ta ko ba za a kalle ta ba to sai ta rufe fuska amma abu hanifa mazabin shi ne suka ce a'a in ba za a kalle ta ba to ba sai ta rufe fuska ba amma in za a kalle ta sai tarihi, mun gane kai wani allah azharul adilla mai wa mafi bayyanar dalilai allati ihtajju biha ala da'mi mazhabihi wanda suke hujja da shi su akan kafa mazhabinsu su masu cewa rufe fuskar ba dole ba ne an gane ko mafi bayyana hujjojinsu waɗanda suke kafa hujja da su akan kan su iya dalilan ga su na ɗaya hadisul fadl ibn abbas na ɗaya akwai hadisul fadl dan abbas dan uwan sayyidina abdullahi dan abbas alladhi kana radifun nabi sallallahu alaihi wanda watan wata ran annabi ya taɓa goya shi a abin hawansa fi hajjatul wada sanda zai je aikin hajjin ban kwana wa kada marra bi janibihi misaful muslimat lokacin da annabi ya goya shi fadlu dan abbas kan dokinsa suna tafiya sai ga gayyan wasu musulmi su ma za su tafi aikin hajji amma suka zo za su wuce ta inda manzon Allah yake jama'a kun gane ko to shine malam ce, watan wa qad marra bi ne nisa'un musulma. mata waɗanda suka ɗauko harama da aikin hajji kun gane sun zo za su wuce ta kusa da shi manzon Allah ko fallo dan Abbas kun ga ko ai ba su ta kone ni kun gane ko fadda yanzu fadlu yanzuru ilaihinna shi fadlu dan abbas sai dan waiga haka yana kokarin kallon waɗannan mata fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala wajhi al-fadl sai annabi da annabi ya haka yi ga kallon su kike sai annabi ya haka ya zuɗe mai fuska sai annabi ya ɗaga hannun shi sai ya tsora mai akan fuska shi ne ka daina kallon su fa hawwala al-fadlu wajahu ila shiqqi al-akhar shi fadlu dan tabbas sai ya juyar da fuskar tashi ta koma ɗaya bangaren idan da matan na nan ne yana kallon su da ya ga annabi ya tare mai fuskar haka to sai ma ya juya ya koma yana kallon nan kawai to wannan suna cewa dalili ne akan ku ji mata in za su fita ba sai sun sa kaji. to amma kaji tun daga nan za ka iya ma maganar raddi domin dama waɗannan annabi ya ce wadda za ta ɗau harama da aikin hajji kar ta sami kai to waɗannan sun ɗau harama ne da aikin wal hadith sahihu, shi wannan hadisin kuma na son ku fahimci ingantacce ne rawahu muslim wa abu dauda wa ibn muslim da abu dauda da ibn suka ruwaito shi wa wajen istidlalihim fuskar hujjar kan wannan hadisin shine law anna wajhal mar'a aura. da zai zama fuskar ya mace al'aura ne lama kashe fannisa wujuha hulu da waɗannan mata ba su kwaya fuskar su ba wala ma nazarin fallu ilaihinna da fallu ɗan abbas ne kalle su ba da fuskar su al'aura ce da ba su buɗe fuskar tasu ba waɗannan matan da annabi ya da su musulmai da kuma shi fallu ɗan abbas bai kalle su ba inda fuskar su alfa da ma kun gari to cewa watan da a ce fuskar ya bace haramun da al'aura ce da waɗannan mata ba su buɗe fuskar tasu ba to raddi akan wannan shine a to ya sun ɗauko harma ne da aiki haji annabi kuma ya ce latan ta kibul ko ba mai harama ba ta sa kaji? da ya ce kuma wala ma nazarul fadlu nan. da shi man dan kafar bai kalle su ba to ai yanzu saboda Allah ku ji mata ba su wucewa da niqabin ana kallon su koko don haka ba magana wai dan sun buɗe fuska bane a kalle su domin fasiki ga yana mata na wucewa da niqabai amma haka yake kallon su kuma kallo na sha'awa da niqabun su da hijabun su yana jan kasa amma zai kalle su kuma yin sha'awa kallon sha'awa ai masifa ce Allah kyauta to kun da ji malin ya ce ga hujjarsa ta farko masu cewa mace ba za ba sai ta rufe fuskarta ba hujjar farko kenan wa hadisu asma bintu abi bakarin dalilin su na biyu akwai hadisin asma'u yar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ma Allah ya kara mata yadda ita na mahaifinta take cewa haddasa al-walidu an sa'id ibn bashir an qatada an khalid an khalid ibn durayk an aisha radiyallahu anha أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق hadisin asma'u Allah ya kara mata yadda suna hujja da shi an gane ku mai ruwaya yake cewa haddasa nan walidu walid ya ba mu hadisi an sa'id ibn bashir an qatada an khalid ibn shi ko yace ya samo daga aisha lalle asma'u yar sayyidina abubakar wata ran ta shigo gidan annabi an gane ko ta shiga wurin watan annaha ta ko anna asma'a bintu abi bakar dakhalat sallallahu alaihi wasallam ta shigo inda annabi yake dakin aisha ke wa alaiha thiyabur riqaq lokacin tana sanye da kaya ɗan shara-shara a jikinta fa aqrada anha annabi sai ya kauda kan shi haka wa qala yace mata ya asma asma'u ne zan gani wannan kaya shara-shara asma'u inna al-mar'ata idha balagat al-mahid ai ya mace in ta fara haila balagat al-mahid ai sinna al-bulugh idan ya ta isa shekarun balaga in ya mace musulma ta balaga لم يصح لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا أي بيها لتا أدونا أبا أجكنتا sai wannan da wannan sai nuna abu biyu wa ashara alaihi salatu wassalam ila waje annabi ya nuna sai fuskarta wa kaffaiha an suka ce to wannan dalili ne akan kenan kararga annabi ya faɗi cewa idan mace ta balaga musulma babu abin da ya halatta a gani a jikinta sai fuskarta da tafukanta kenan rufe fuska da tafi ba dole ba da ma kun gane to walakin jumhur fuqaha ajabu alal hadithain al bima yali to sai dai mafi yawan malaman fikihun musulunci sun ba da ansa akan waɗannan hadisai da aka ambata guda biyu da abin da zai zo a nan gaba kun ga amsa akan waɗannan hadisan awwalan abu na farko kan amsa game da wannan hadisai da suke hujja da su shine anna hadisan anna hadisan fadl bin abbas lalle hadisu fadl dan abbas laysa fihi dalil ala jawaz kashf alwajh lil mar'ati amam al-ajnabi malam yace a cikin wannan hadisi babu dalili da ke nuni akan halaccin buɗe fuskar ya mace musulma a gaban wanda akwai aure tsakaninta da shi cikin wannan hadisin babu da dalili لأن na اللواتي نظر الفضل إليهن domin matan da Abdullahi dan Abbas ya sa ido yana kallon su kunna muslimatun fil hajj sun riga sun ɗauko harama ne da aikin hajji jama'a kun gani wa yajuzu lil mar'ati muslima ya ku halatta ga mace wadda ta ɗauko harma da aikin hajji kash waje ta buɗe fuska ta yana halatta wai dai hada tafukan hannayenta lil hadisin ladhi sabaka dhikruhu saboda hadisin da ambatan shi a can baya gabata da annabi ke cewa la tantafiul mar'a ya mace musulma ba ta sa niqabi wala talbasul kuffazain kuma ba ta sa safunan hannaye a lokacin da ta harama da aikin hajji wa maqadu hadith abinda wannan hadisi ke fa'idantarwa anna hafi hali ghairi ihram tantakim kenan idan ta mace musulma tana cikin halin da ba na harma da aikin haji ko umara ba to kenan tantakim tana sa niqabi kenan wa talbasul kufazai kuma tana sa safunan hannaye kun gani to wannan amsa kenan akan wancan hadisi da farko saniya abu na biyu ma da yake anna hadisa asma lallai hadisin asma yar aisha allazi tadallu bihi ala jawazi kashfil wajhi wanda suke hujja da shi a kan watan buɗe fuskar ya mace musulma a gaban ajnabiyyanta wannan hadisi malam ya ce mursalon hadisi ne mursali wa mursalun minhu sahabi saqat ko kuma wa mursalun ma qala kuttabi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hada tarih shine yafi an gane ku. kawai tabi'i ya ce annabi ya ce amma bai kudi da ya ce wa mursalin minhu sahabiyu saqat malamai sun wa imamul bai kudi gyara akan haka an gane ku. cewa mursalin hadisi shine kawai tabi'i a watan shine hadisin da aka cire sahabi to in an tabbatar da sahabi aka cire an gane sahabi ne ya faɗa amma da aka zo faɗin abin sai ba kawo sunan shi wanda hadisi ya mai matsalarsa domin sun sabai kullum udul dukkan su yardattu ne adilai ne an gane ko amma hadisi mursal huwa ma qala bu tabi'i qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i kawai ce annabi ya ce sai an ce wani sahabi ya gaya ma sai ce da annabiyar su ma aka haife ka to ya aka yi ka ce mana annabi ya ce ya aka yi ka gan shi wannan shi ne hadisi musulmi wa ma'anar misal abin da ake nufi da irsalanci kuwa in ifa usana shi ne isnadi a sami yankewa a cikinsa an gane ko ko in kifa'anci ko izalanci ko kuma mursalanci ko muhallakanci an gane ko ko ya zama muhallaki ne ko kuma ya zama mutasi ne ko ya zama mu'udani ne ko ya zama mursali ne wannan duk illa ce ga hadisi a cikin isnadi Allah ya kyauta ya kula ibn kasir fi tafsirihi mujallad as-salis صفحة صفحة ثلاث وثمانين ومئتين na أكو شافي نقريبي لثمانين لأكو فمن كثير كي وقال أبو داود al abu daula ya ce wa abu hatim al-razi haka al abu hatim razi ya ce kuwa ai hadisu asma mursalun waɗannan sun ce hadisin asma mursali kuma suka ce khalid ibn durayk lam yasma min aisha radiyallahu anha khalid ibn durayk da ake dake cikin isnadin an ce san ba almajirin aisha bane bai ji wannan hadisin daga aisha wa kathirun min ahli ilmi da yawa malamai masu ilimi yahkumuna ala al-hadith al-mursal bi suna hukunci da cewa hadisi ne in hadisi ne ya zama mursali ne to hadisi ne da'ifi shi ko hadisi da'ifi la yustajju bi ba a hujja shi wa idza kana wa idza kana alhadith da'ifan idan ko hadisi ya zama da'ifi ne lam yabhad lam yanhab hujjatun alal istidlal to baya iya tashi watan a matsayin hujja da za a yi da shi watan baya iya zama hujja da za a kafa dalili da shi walam yuktabar bi halin fiskin baɗin ahkam kuma ba a la'akari da shi an gane ko ta kowane irin hali wurin tsago wani hukunci na shari'a daga cikinsa Allah shirya da mu ويقتدر مما قاله الأئمة المجتهدون أن وضع المرأة عورة وأن ستره واجب وأن كشفه حرام حتى فقهاء الحنفية الذين ذهبوا إلى جواز الكشف فإنهم قيدوه بأمن الفتنة عندكم وأتمنى كراتب أمور قامنيش إنكم أنتم ليس ما يحتاج إلى شرح كثير sai an tsaya an ta wasu bayanai kan shi saboda mun wata munasaba ta sa mun taɓa ƙetare daga inda muke muka zo muka karanta wurin gaba ɗayan su Allah ka shirya da sai malam ya ce wa yattabi min ma qala wal a'immatul mujtahidun daga abinda manyan malamai da suka kai matsayin mujtahidai suke faɗi to yana fitowa fili gare mu cewa anna wajha almar'a auratun lallai fuskar ya mace al'aura ne wa anna satrahu wajib kuma in za ta fita ta rufe fuskar ta ta wajibi ne wa anna kashfahu haram kuma ta buɗe fuskar ta ta haram hatta fuqaha'ul hanafiya kai har su kansu malaman hanafiya sun faɗi wannan su suke cewa ba matsala an gane sun faɗi cewa haramun ne ta fuskar haramun ne watan watan wajibi ne ta rufe fuskar haramun ne ta buɗe ta an gane ko kuma sun ce fuskar ta tana iya zama alfaura ɗin za zahabu ila jawazil kashfi waɗanda suka tafi zuwa ga halaccin tana iya buɗe fuskar ta amma su ma fa innahum qayyadu bi amnil fitna su ma sun ƙayyada maganar tasu da cewa sai in an abuntu game da fitinar maza akan yamace fitilan maza kan kyamaci shine ku ta kallanta an gane ku to idan an amuntu maza ba za su rinka kallanta ba babu laifi fitila iya fitowa daga gidansu ta je unguwa ba da kai ka ku ga abu ne mai wahala a wannan zamani hmm, a can zamani ba ruwan kowa to nan ma an karanta a minhajul musulun mataran cewa cikin magabata a wanda watan har yawan duniya duk inda zai je a haka yi kawai zai da ya kalla haka kuma wallahi har yau in ka je madina suna ne lillahi illazi la ilaha illa huwa za ka ga idan ya fito kawai in dai haka kawai idan shi na haka ba zai daga ba saboda kai kalli mace wallahi tallahi suna na hayo a duniya akwai irin su cikin musulmi idanuwan mutanenmu ne wulki ne su duk inda suka zauna kawai su wulki tarin su wulki tarin su ba su jama'a kun gani ba mai tunanin wai irin wannan wurkita wurkita din haram ba mai tunanin fa haram ne ba wallahi tallahi kowa ya zama wurki ne sarkin kallo kun gani kawai mutum zai zauna ya ci gida da yamma kawai wanda za ta wuce ta kallon ta ta wuce kawai yana ganin ya wani abu ke ba za a ji lahira a cikin nan ne za a gane kwawa na abu tunda kana ganin ba wani abu to bari a je lahira za ka ga ba wani abu sai kake ce ma wani ya shigo Allah kyauta shi sa wallahi tallahi jama'ar musulmi suka ga qur'ani Allah ya ce wa annabi qul mu'minina يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم in dai kana rinsa idanka ba ka yarda ka kalli abin da shari'a ba ta yarda ba to wallahi duk a cikin abubuwan da ke sa mutum ya samu tsarki a wurin ubangiji babu kama haka jama'a kun gani za a ga mutum ya fito daga gida ne je haram sai ga ya sa wannan abin na shi kawai da kai ya san sun kawai shi ke kallo ba ruwan shi kawai da yari in ya ga alaikum shi kenan kawai sai ci gaba da alaikum rahmatullah assalamu alaikum shi haka ya ke to a nan ba karanta ba a minhajul muslim kuna ji mutum da ya zo zai wuce ta unguwa sai ga gidan bene ina irin kantiliba din nan kafar fatiya da ake yi kayan an da bene ba ana ɗan fitar da shaka a sa garbe a sama ba ko baranda a sama kawai zai wuce sai ya gima ci wurin sai ce a kuzu ila daga nan ne fai ce ka ashe dama an ɗaga kai an kalli sama matan mutane ake kallo sai ce Allah na maka alkawari ban ƙara daga kai in kalli sama ga yana amin hajji musulun kitabul murataba tun daga ranar da ya dukar da kai aka ce har yabon duniya ba ƙara ganin kan shi ya ɗaga fiye da haka duk inda ne ji kawai a zai zuwa, ne juya ne kawai juya juya dan kai ya kalli mace fa to yanzu a cikin mun karanta a nan wucewa mutum zai ga kofar gida an mai irin design din na gidajen sarakuna an yi fenti yalo an yi ja an yi baki an yi kaza irin da yadda suke nan kofar gidan sarki da ya kalla ce ce ka kwa kalli yadda aka yi gidan nan da sai ce kuzi da kuzi kai ido kana da matsala ya ce yanzu ranar kiyama idan ubangiji ya tambaye ni me yasa ka kalla abin da me zan ce mai me yasa ya ce saboda Allah ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula yanzu Allah ya tambaye ni me yasa na kalli gidan nan me zan ce wa ubangiji sai ce kai watan ido kana da matsala kana kallon abin da za mu iya ba da ansa an mana tambaya a kiyama kuma kana ƙetarewa ka kalli abin da in an mana tambaya ba za mu iya bada amsa sai ce to tun da matsala za ka sa na ciki Allah ne maka alkawarin sai ne azumin shekara cir saboda magance wannan matsalar idan kallon nan gidan nan da wallahi gari na waye waye fara azumi sai da ya shekara cir yana azumi ga yana abin hadin muslim ba mu zo mu karanta shi ba anan ka gani sai da ya shekara cir yana azumi ka ku gaba mace kalla ba kai ko yanzu karatu za ka taho daga inda ka taso zuwa nan mace ɗari nawa ma ka kalla sai dai a lahira an kallon zafa ba amma kai yanzu a ce guda nawa ka kalla ala ka sani wallahi tallahi yanzu kowa ya faɗi iya wanda ya kalla mai suna wala ka yaki ya manta ya kalli wata in kunta nasiya lam yansa Allah wannan da ka manta yanzu ka kalle ta ana zuwa kiyama sai a ce ka ganta yi ka ci ran da ka kalle ta to tsaya can <laughs> babu ne ɗaya ne haka annabi ya to amma kuma ba kamar yadda imamu Shafi yake cewa kasa akwai kallo ɗaya kwakwara ya ce to ba irin shi ake nufi kun gane akwai kallo ɗaya ce kwakwara imamu shafi ya ce ba wannan ake nufi kallo ɗaya kwakwara shi ne ka tsare ido ana wani haramun ne ka ce ai ɗaya ne hanyar ka tsare ido wani kai a ganin ka sai ka haka ka kara dawowa sannan ne wani kai haram a'a ai da ka haka kai sai kauri ido amma wani ka tsaya a haka dan mutane kan yi haka sai ya tsaya sai ya gama kallon cewa tsaf wai da ɗaya ne a'a shi ne aka ce kallon farko babu yanci saboda bayan da ka iya da shi amma ba kwakwara ba imamu shafi ya kai ce a kun ga imamu Shafi ba ba ana faɗin kaifin basira haddasa ba rana guda ne ya shara ce gan na mace kawai kawai da kai amma da yaje karatu sai da ya ga matsala a ɗauka ilimi ina yi waka shakautu ila wakilin su a ibn a arshadani ila tarkin ma'asu fa innal hizza fadlun min ilahi yace wa fadlun lahi la yu'da li asi <laughs> wa kullil mu'minati من min ويحفظن wa ولا يبدين زينتهن la yabdina zinatahunna ai yanda ayat sai magana kan su ma kana سوما gaba tayi su ma kalle ka ran tsayi da su kai jama'a anan muka zo karanta jihadi ne aka je wurin yaƙi. ana cikin yaki wani musulmi kawai sai ga kafira cikin wata wata a cikin sojojin kafirai kawai sai kalle ta yana ci ah, yadda wuri ne su ne haka da yaƙi ne kawo mace kai arra kaza kaza yana irin tunanin yana kallon ta ne kawo ta yau ya mace za ta shigowa nan yana wannan tunanin kawai sai ta uzu bin wani astagfirullah to da kai kallon mace ko Allah ka yafe mu sai ce kai wannan gini wannan ido da san ka sani cikin matsala kai kai wannan gini wallahi aka ce da ya ɗauki hannun da makamin nashi sai kwaɗa wa gidan sai na kwaɗa gidan ta faɗi kasa Butsun sai ta bullo ta faɗi kawai kasa sai ya ce gara wannan halin da na shiga da halin da kai idan kake neman kasa na ciki jama'a kun gane ku. shi sa na taɓa gaya muku kishi wata rana ya zo yana lakca kawai sai aka ji ya tsaya yana cewa alhamdulillah yana ta gode ma Allah da ya halicce shi makawo ɗalibai suka tambaya kana gode ma Allah ya makawo kai kan me saboda wancan hadisi da annabi ya ce wanda Allah ya kwace mai habiba ta yi ya hakuri zai musanya mai su da aljanna ya ce la wallah dama wannan ai muna kai shi ya ce tambaya ce ran kiyama da Allah zai wa bayi wafan kamalan ba ta kawai ta a'a malam yanzu nan zai ta zagora musu an gani ya ce ai shi godi yadda yake wa ubangiji idan shi bai taba ganin bush ko a hoto ko a kalanda ko a jarida ko a magazin ko a talabijin ko a me bai taba ganin shi ba ranar kiyama baya cikin waɗanda Allah zai tarki ne matambaya me yasa ka kalli bush ne cikin tambayoyin da Allah zai yi ce ba zai tambaye ni me yasa ni taba kallon bush ba bush wancan ba uban bush da ya sauka kwanan nan uban ashin asalin shi wancan bush din wanda ya fara mulkin america eh jama'a kun gane uban wannan na baya bayan nan da ya sauka kilintin yahu saboda kun san zamanin shi ne duk wannan makirce-makircen da ake wa duniya yau zamanin shi ne ya shirya wannan abu asali shi ya shirya wannan abubuwa duk wannan abin da yake wa kasashen larabawa da irin kasashen nan namu duk waɗannan makice makice tun lokacin shi ne ya rinka ɗiba su ubasan ya je di ya nuna musu yadda za su yi da yankin nan na afirka kun gani ko yankin jazira da kaji an fara afka musu shi ne ya je ingiza saddam ya fada kuwait kuma ya ce ya ingizo kuwait da duniya kuma sai ya sanar cewa ya zalunce ta kuma dama yana so ya gwada karfin watan kasar iraki ne a lokacin suna ganin dama da su da siriya iran sun tabbata cewa su ba da gaske addini suke nufi ba su kawai watan shi suke nufi watan suna so ne su ruguza addinin musulunci dama a cikin gida su ko musulun su yi shiri na ruguza shi daga waje shi sa ka ga ai ba su taɓa waiwayar ba saboda sun san kawai dama waɗannan ayi ne wanda aka yi kawai aka samu wasu waɗanda ga sa cikin gidan musulunci amma su ruso mana shi ta ciki mu bari mu rusa shi ta waje Allah ya kyauta kun gani yanzu shi shine lokacin da muka karatu ba kuma ta ba nace kai ba haka yanzu kana tafiya kawai ka tsara ma wata mace ido kana ganin ta kana iko Allah ka Allah ya sabce ce mace Allah ya halitta ana hmm. kawai da katina kuma kuzu billahi kuzu billahi nan sai ka samu sirinji cakar sai ka kala ne to da masifar da zai sa ka gara kai mai haka da masifar da zai ja maka gara kai mai haka kaga kai ma sai a rubuta a addini cewa wani kawai daga ya kalli mace ya tuno ya haram kawai ɗan sirinji cakal to ayya an daina zuwa kasuwa وعليكم da dama ko daba ce watan daba ce ta shekaru haka annabi ya ce daba ce ta shekaru kasuwa billahi lazi duk wanda bai iya iskanci bai fara zuwa kasuwa ya zai iya duk wanda yake shayi yana ganin haramun ne kallon mata ko kuma yana ganin ya za a yi daina ya za a yi watan ya iya kallon mata jejin komai a rashi wala je ka kasuwa kwana uku ka gida kana zuwa kwana uku shikenan duk wannan tunanin naka an bashi a tasha kun dai ji kuma wallahi billahi kowa je tunani kun ga wannan matsalar wallahi ranar lahira mutanen mu za ai za a yi mamaki kawai kai dai tunda manzon Allah ya ce ba wanda aike shi zai shiga aljanna kun ba ramar ubangiji ba to Allah rahmar ka muke fata hmm. amma yanzu daga gida ka zo nan karatu wallahi tallahi wani abin da ka yi kawai na kallaci-kallaci. idan aka aje shi a fayil ranar kiyama a ɗauko shi shi kaɗai na iya haifar ma da matsala duk ibadun shi kaɗai yana iya haifar maka da matsala ga aljanna kana gani ana tafiya amma kai a ce kwaneri ran da bawu ka gani eh a yi wani karatun da muka yi kenan da asuba goma nake gaya wa mutane karkashin wannan aya da annar an Allah ke cewa kutul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tunha anil fahsha'i wal munkar wa mutane suna ɗaukar munkar an gari ba su ɗaukar abubuwa shi in an ce almunkar abu ne mai fadi billahi allazi la ilaha illa wa yanzu muke karatun nan da asuba duk tudun wada ba wanda bai ji ba wannan wannan kwallace kwallacen da mutane ke munkar wannan kallon kwallon da musulmi ke munkar duk wanda ke yin sallah ana kwalla a talabijin kuma ya je ya zauna yana kallo wallahi tallahi bai ci sallah shi akwai matsala a cikin ta duk wanda zai je filin kwallo yana buga ta da yamma ga ka kun taru kuna buga ta na rantsi da Allah ku ji ku kalli yadda sallar ku take wallahi da matsala ne wallahi yanzu a kunna talabijin in sallar ka da gaske tana aiki a kanka ko wallahi gashi ana kwallon amma idin ka ba zai taba kaiwa kawai zai ga kai ta abu har ka kashe ma talabijin ba abin da ya dame ka da kallon ta amma wai mutum ba ma wai a ɗakin shi ba wai ai je ba da kuɗi ya shiga ya ɗaura kuɗi ya biya ba abinda zai shigar da shi wuta wai biya ma yi a biyan ɗaukin wannan irin ba kuɗin ka za ka ɗiba abinda ke ƙila wuta zai kai ka amma kuɗi ka bayar ma ka shiga wurin

waɗanda za su kai mutum mutu akan watan dawo ka ake zo zo zo har a ɗan shirya abinda za ka ɗan cika daɗi a sa maka AC da sauran abubuwa na wuta a wurin dan dai ka tun da wuta ake so ka ci so da aka gama ɗan wutan ga sanan ta ko ina da aka ce ba ma za a zo inda za a ci wutan sai ka biya kuɗi wato wannan mutanen da malam su ne suka more mana kagin zaɓi katiba bayan da za a yi mata aure ta je anguwa da rana ko da safe sai da dare dole dole kai inna lillahi wa inna ilaihi a nan fa muka zo muka yi wata magana ga alaji da fa zamanin da yanzu a ganka ka fi titin nan karfe tara da dare Wala dan doka zai kama sai in kana tutula hannunka amma a da kana ba tutula an san akwai abin da kake nufi mugun mutum ne kai akwai abin da kake nufi ka gani da Allah ka diba Allah ka diba ka gano mata da rana ko ina to masu koyar da su ba yi har su sun shiga inda ba su kiyaye doka Allah har su sun shiga jama'a kun gani dole ne mutum ya san mai rantsa idansa mai kawar da kai ba wai mutum zai wa mata karatu kawai ne kuma ya tsara mota ido yana ta haddasa na ce ba ta kuma kana ta haddasa kuma kana ta wata mu matan namu wallahi tallahi mun ka ga su jiya duk abin da namiji zai karantar da mata wallahi an yi tsari mace na iya karantar da su shi dai na musulunci to mu na yanzu tun da ya zalata shigo ake karatun mata amma har yanzu sun ki su mai da hankali su yi karatun da za su tsayi da kafafunsu duk wanda ake karatu da zarar biki ya zo to ba za a ganta ba hakan da zarar suna ya zo ba za ka ganta ba ko kuma da an mata aure ta watsar da karatu sai ta fara suma kuma sai ta ci za ta zuwa ta suke ta <laughs> gani don haka ba abu ne yanzu ga yaran nan yan mata sun daji suna addini su ne lacca su ne hadda su ne musabaka su ne muhadara su ne wa'azi komai duk za ka ga in za a yi da su amma Allah ya sun yi aure ko sai ga suna ta saka ci gaba da karatu suna ta wasa da shi shi kenan sai ma ta bai su ko da yake kuma su kan abu wanda ba su dace da su ba ne kai za kai yi kai kai kai kai aure tana karatu kai kai sai kai kai kai kai kai kai kai magana ka ajiyo ka to kun ga ko yanzu da ta shekar arba'in da biyar zuwa hamsin sai kuma ka ga ta ya dawo tana so ta zo ce karatun bayan ta shekara ashirin ba ta yi a ga yara da suke ta hadda alkur'ani suna musabaka yanzu duk wanda kala liba sai ka ji shirme ce fanko ne kawai an kwamfayo me yasa tun da ta yi aure kawai sai ta wasan da karatu kuma karatu dama da ka bar shi kwana ɗaya sai baka sati daya kana bari shi sati ɗaya sai baka wata daya da ka bar shi wata ɗaya sai baka wata shekara daya za ku yi mamakin wannan maganar wallahi kaga idan ka bar zuwa karatu kwana ɗaya ba baka je ba ko wallahi sai kai da gaske amma sai kai sati baka dawo in ko kai da kai sati guda ba ka ba zuwa karatu to kula da kyau sai kai da gaske amma sai ka kai wata ɗaya baka dawo ba kullum za ka shiri zan koma sai an cika wata sai kai sa'a ka dawo in ko kai yadda kai wata tir baka zo karatu ba fa'uzu billahi za ka yi ta shirin koma sai ka shekara cir sai ke ta cewa za a koma kai ta cewa duk inda ka miƙe sai shi ɗaya buga ka da ka sai ya dani sai ka ce to bari sai gobe ai gobe na amma gobe na yi kana miƙe sai ƙara buga ka da ka kasa ya dani haka za ku je sai an shekara in ya ga gaske kullum shirin zuwa kake yau an shekara sai ga to shi kenan daga sai kake jika kai hmm. amma malam irin yadda ake yin karatutuka ai kai tsakanin da Allah ka sani ina mata uku lura sun kuma za zuwa karatu to wai amma aka yi yanzu a irin karatun na wani sai ka ya ya buɗe makaranta yana yin karatu to wai su ya aka yi ne su wai ya me ya zo na karatun yake ne su kun gani wato dole ne mata sai sun canza tunani ina wani gawo musu a goma wallahi tallahi aibi ne wallahi har yau a ce maza na koyar da su shekara talatin wasa ne jama'a shekara talatin har da wani abu tun bulla izala ake wa matan aure karatu tun bulla izala su ko za su yi irin wannan sai wa'azin kasa sai wa'azin jiha kenan kuma suna karatun maza fa ka gani su mazan ba ko kwara mai ke zuwa eh, ka ji a sabo kare ita bu kwara mai zigi lirici akwai ta obasanjo akwai ta kan akwai ta goodluck akwai ta su boko haram din sannan akwai gatanan ne iri kagin gani yanzu ga amurba za aka ce an kama jiya a mai dubu jiya ne ko yau an kama su su wurin nawa da haka suke ta yin fashi suna kashe mutane sai a ce yan boko haram ga su an kama su ne za ka yi mamaki Allah ka shirya da Ya sai mu tsaya a nan akwai tambaya da masu ran game da hukuncin da annabi ya ce Allah ya cire albarka Allah ya cire albarka ga wanda ya sayar da gonar shi ko filin shi ne kasuwanci da kuɗin to malam ya hukuncin wanda wani ya bashi kudin gonar ko filin ya kasuwanci da su watan wannan mutum da ya zai ya taka tsantsan sun gane duk wanda zai siyar da gona ko fili to in dai za ka sa kudin a cikin wata harka to zai wahala kudin annabi ya ce ke albarka eh ba na gado ba irin masu sana'a siyan fili su siyar hudu to in dai zai siya fili in dai zai siyar ya ɗauki wannan kuɗin ya ce zai sa su kuma cikin wata sana'ar yanzu kun ko gani to wannan sana'ar zai wahala ce maka albarka wallahi kwanaki can mun yi karatun na unguwanmu ban san ko wannan ina je ji hadisin ba wallahi tallawa wani yake ce mun ya rantsi da Allah ce da aka yi karatun ya samu tabbacin matsalar da ya shiga bara ne ya je siyar da wasu filaye na shi ya sana'ar da gobe da sallah wurin biliyan ɗaya da wani abu na ba faɗa a nan wallahi tilla yau ba ko kobo ya rasa duk inda suka shi wallahi da wani abu sai wani ya miƙe da shago gare shi na provision babba ne a unguwa sai shagon ya ɗanyi ƙasa wallahi da kan shi ke gamu shi ya ce na imana sai na je na siyar da fili na raba filin biyu na siyar da rabi sai na kwaso kuɗin sai na ƙara cika shago ana nan ana nan kamun baɗi shago ya ƙara koma yadda yake ba ban sani ba to sai na je na ƙara siyar da ragowar na ƙara cika shago da kayan kamun baɗi su ma su ƙara lalacewa ka ja hankalin mata da samari waɗanda in an tashi daga karatun juma'a da talata sai su dinga tsayawa a suna taɗi a kan hanya alhalin sun baro gidansu da sunan karatu to wannan sai ya abin inda gaske ne kai eh? yanzu duk karatu suna yake to kaji kuma Allah shi ne mu idan dai da gaske ne wani na yin haka to yi idan ku tsaya ku ji ina son kuma ya saurara ne yanzu karkenta wani dama dalilin zuwan shi wata yarinya ce da yake so an gane ya je ta ita ce mai ai muna zuwa karatu talata da juma'a kenan shi ba ce ba su in an tashi zai zan maka ne can a ah, kin zo ne shi ke da su kuma dan yi fira ce menene falalar zuwa ziyara makabarta sannan wace addu'a kake yi wata ziyartar makabarta ibada ce mai girma a addini an gane ko ibada ce mai matsayi a addini addu'a da ake kuma shine in mutum zai shiga makabarta ya cire takalmansa ya assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal muslimin wa min almu'minina min almuslimin wal mu'minat an gane wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfir Allah al mustaqimina minna wa mustaqirin da da yadu dinan sun zo da sigogi daban-daban na a'a mutum baya takanas zuwa wani gari don ziyartar wani kabari ko ta makabarta haramun ne a musulunci an gane ko haramun amma makabartar ku ta nan unguwa to ana iya zuwa amma daga nan mutum ma ya ce min kawai zai je dambo ni ina kyamar haka saboda zuwa damba kamar wata tafiya ce an gane annabi ko ya ce la tushaddu rihalu illa ila salatu masajid a tashi a nake gari don yin tafiya da nufin yin wata ibada ko wace iri ce bai halatta sai dai in masallatai uku malam ina hukuncin macen da ta fita domin bayar da gudunmuwa ruwa ba da gudunmuwa ruwa a hanguwa don kashe wutar gobara a ah, to don allah malam ina ba da shawara duk inda karatu ya biyo ta kan kasuwanci a faɗaɗa bayani don akwai 'yan kasuwa da yawa a nan gaskiya ne wannan ko kuma a ɗaukun kitabun biyu wata ran a zuwa sa kuma zai imam malik ya wata magana cewa wanda bai san hukuncin Allah a cikin harkar kasuwanci ba to kada ya buɗe shago a kasuwar garuruwan mu musulmi ta ga yan rabin ya kamata kwaɗina da su yawo da shi su rinka tafiya da muwaɗa duk bakin shagon da suka je su buɗe babin kasuwanci a muwaɗa su ce biya nan muke ya kama inda inda su san kwaɗo su rufe shagon da ce maza makaranta da ka iya ka zo ka biya zuwa mu sai a gyara ko to kuma maganar mace ta fita zuwa da gudunmuwa don kashe gobara an gane mijinta bai sani ba wannan yana halatta an gane mace ta shiga na musulunci sun jiga gida ya kama da wuta an gane ko gidansu da bokitai da rijiya ta rinka ɗebo ruwan tana kawo waɗanda za su iya hawa su wasa wannan babu laifi nan ko da bata gaya mijinta babu laifi za ta iya an gane domin dukiya ce ta musulmi an gane ta yi ƙoƙarin tsarewa ko kuma watan ko kuma rai ne na musulmi ake ƙoƙarin tsarewa an gane ai wannan ba fita ce haka kawai Allah ya kyauta waɗannan za mu haje su kuma sai karatun da wani sha Allah ga wani za a gabatar da dawa ga wani ɗaya eh? yau ko a ran talata ran litinin ran litinin ne ala Allah wuta ba ku ba sha Allah amma karfe takwas da rabi in sha Allah ranar litinin ne za mu yi wa'azi ai da last week ba shi ranar da aka yi ruwa ba ai tun da aka yi ruwa wa'azi kuma shi ke nan shi Allah kyauta to ina da wa'azi ne su da Allah litinin da talata da haka ina ganin talata ba zan samu zuwa karatu nan ba an gani ɗaya zan yi abubuwa ba ɗaya kuma can wani gari wani kauye ne a soma ko ina ne wani sunan wurin kogo to still ma dai wato mutanen izala za su yi wa'azi yau a nan su ba. ko ina ko tudun mene wa'azi ne dai za su yi eh, a ba tudun su ruwa to a da gari turawa a su ba to ta turawa ake bi can cikin wani wuri ne ta turawa ake bi dan mun rabu da malam abbas isa lawaya cewa yana son don allah in je wa'azi cewa in yayu za su biyo nan ma yanzu su ɗauke na mun tashi karatun nan ni kuma na ce musu zanci in dai suka zo zanci in ko ba zo ba shi ke Allah ya kyauta سبحانك اللهم